matasa sun girma waɗansu Allah ya musu nasibi a sha'anin kasuwancinsu mutane waɗansu ana jin su suna dawa gida su taimaki al'umma waɗansu kuma tun da suka bar gida ba a sake jin ɗoriyarsu matsala ta sha'ani ana cewa idan kana so ka samar da ilimi tsakanin al'umma ko wani cigaba mai ɗorewa to ba yau yau za ka yi shirin ba kuma shirin ya ɗaura a'a sai ka sashe na shekaru masu yawa akalla goma daga nan ko da za a ankara sai dai ga ci gaban ya yaɗu ya bazu domin ka daɗe kana yin aiki a ƙarshen ƙasa kamar irin aikin da muka ga alhaji sanusi bala turake mon sarkin dawaki mai tuta na gusau na farko yarki halin yanzu ayyukan tawalo taimakon al'umma yana yi na jin kai domin ciyarwa tana da lada sannan kuma a bangaren ilimi a yanzu kusan ka iya cewa babu wani mutum wanda baya da wata kujera ta siyasa ko da mulki da yake irin abun da yake zuwa ya baza komarsa ta da masu taimaka masa zuwa jami'o'in gida Najeriya da suke a jihar Zamfara da makwabta domin ganin an tantance ɗaliban su karatu a wannan wurare ya ware makudan kuɗaɗe domin ganin an biya musu kuɗin registration na karatu shiri ne babba ya ɗauko kuma duka a cikin aljihunsa zai yi. a makon da ya gabata kajibu da kabiru digital wanda bayyana mana yadda ya gudanar da nashi aiki ko ake gudanarwa a jami'ar jihar zamfara da take talatar mafara a yau kuma teburin karatu burokadiyya yana hada ka da rahoton yanda ake kasancewa daga jami'ar ahmadu bello da ke zaria sunana honorable kabiru aliyu bakura uh, ina ɗaya daga cikin waɗanda sarkin dawaki mai tuta ya turo a cikin wannan kwamiti na abu zaria akan scholarship nashi wanda ya yi creating wanda zai bayar insha allahu rabbi mun gabatar da wannan program kuma alhamdulillahi akalla mun zo lokacin da muka zo da wannan form din to mun yi dibin babu student sosai yanayi da ake jaraba haka da sauransu ashe student akwai sosai akalla student waɗanda waɗansu sun ma je gida amma da suka ji labarin sarkin dawaki mai tuta ne zai bada scholarship din nan suka diro suka zo biyu zaria aka yi ta tantance su aka yi ta ba su wannan scholarship dan akalla sai da muka cike ma student forms kusan dubu dubu ɗaya da wani abu akan wannan scholarship nashi kuma idan mutanen jihar zamfara za su iya tunawa wannan bawan allah ya kai shekaru hudu yana taimakon fannin ilimi wanda ya fara daga fce gusau sannan ya fara da abdu gusau wanda take talata muhara wanda ya fara kuma kauran na moda eh, bayero university sannan kuma da dan fodo university wanda yake taimakawa wannan karan kuma ya zo abu zaria yana ba da wannan tallafi da sauransu sannan kuma wannan abun abu ne mai daɗi wanda ya zamce duk zamfara state babu wani dan siyasa wanda ya amsa siyasa wanda ke taimako da wannan bawan Allah yake yi saboda yanzu a akalla azumin da ya wuce akwai wasu abubuwa da yayi yayi creating din wasu committee wanda za a bayar ko wace local government muna da 14 local government local government goma sha hudu a jihar Zamfara ya hada committee ina ɗaya daga cikin wanda ni zamani ne chairman din committee Bakura local government wanda aka bani kayan abubuwan nan tun farkon azumi har karshen azumi kullun sai mun ciyar da mutane sama da ɗari a local government din akwai local government din Gusau akwai Santa kusan guda biyar sannan kuma akwai gumi akwai santa biyu sannan akwai bukuyu akwai santa biyu waɗanda aka bayar sauran lokal government santa ɗaiɗaiɗai duka waɗanda ya bayar akalla nake ganin santa ta kai goma sha takwas waɗanda ya bayar wanda ake ciyar da mutane ɗari ɗari sai ku buga ku gani so da haka muna kira da cewa duk wani ɗan siyasa a cikin jihar zamfara ya mai da hankali ya zo ya koyi da sarkin dawaki mai tuta ya yi abin da yake na taimakon al'umma sunana umar mufid ibrahim wacce aka fi sani da mufida's voice ina ina ɗaya daga cikin kwamiti ɗin da muka gudanar da mai tuta educational support wanda muka yi aiki a cikin Ahmadu Bello University Zaria wanda muka yi verification na student na indigen ɗinmu wato gidanmu Zamfara State. So mun yi wa student ƙalla fiye da dubu ɗaya. Alhamdulillah alhamdulillah. Farkon verification ɗinmu da gamawar mu mun gama shi lafiya kuma student sun karbi abin kuma sun so abin matuka bayan da haka student ɗinmu su kansu sun gode wa his excellency sarkin dawaki mai tuta wato sun yi matukar farin ciki saboda yana abubuwa da dama yau ya taho yau ya biyo su har inda suke su ya biyo su makarantarsa sannan ya kawo musu wannan scholarship wanda muka gudanar da shi sun ji matukar daɗi yanda yanzu iyaye suke wahalar akan school fees na yara to alhamdulillah his excellency sarkin dawaki mai tuta wanda magana kaifi ɗaya yake kuma a koda yaushe idan ya faɗi magana kamar yankan wuka take in Allah ya yarda in Allah ya bashi iko zai ci gaba da biya musu kuɗin makarantar su har su gama wannan university din wato Ahmadu Bello ko shekara hudu zuwa shekara bakwai kake a cikin makaranta his excellency ya yi alkawari zai ci gaba da biya musu wannan kuɗin makaranta bayan da haka muna gudanar da wannan abin wa'insu daga wa'insu wa'insu state din su kansu suna jin labarin his excellency sarkin dawaki mai tuta akan ayyukan shi na zamfara da kuma idan ya ce zai yi zai yi da yadda ubangiji Allah sai ya bashi iko su kansa suka roƙi alfarma wato a yi musu muka ce a'a wannan na indijin din mu ne wato Zamfara state su kadai aka kawo mai wa aiki kuma aka turo mu kuma muka aiwatar da wannan aikin amma tunda kuka roƙi alfarma in Allah ya yadda za mu yi wa his excellency sarkin dawaki mai tuta magana wanda mun san cewa in dai kokon baran mu ne a harkar ilimi wanda is ready to help ubangiji Allah ya bashi ikon mun gode mun gode Honorable Kabiru Ali Bakura kenan da mataimakiyarsa a wurin wannan aiki a Jami'ar Ahmad Bello ke Zaria Umar Mufida da suka tattauna da teburin turbar bukaɗiya dangane da suke gudanar da wannan aiki nasu kuma suka faɗi yana abun da ya burge su da wannan kuma teburin na turba ya samu wani yanki ruɗe na ɗalibai da aka tantance kuma su amfana da wannan ayyukan tawali'u na sarkin dawaki mai tuta suka ce dole su yi godiya kuma su yi masa addu'a shi ma Allah ya ba shi abun da yake so sunana Abdullahi Walid daga Faculty of Environmental Science gaskiya farin ciki muke yi sosai da saboda halin rayuwar nan da ake tsanani wannan albishir da aka kawo mana ya taimaka mana sosai sunana umar mubin ibrahim faculty of law gaskiya i'm so happy and excited at least irin wannan abu haka da ya fito daga zamfara jihar zamfara so gaskiya ina farin ciki sosai mun gode sosai allah ya saka da alkhairi to masha allah ya excellency sarkin dasmi tuta mun gode sosai allah ya saka da alkhairi allah kuma ya baka abin da kake nema allah kuma ya taimaka sunana rabi'u garba ina public administration eh to za mu yi addu'a Allah ya yi masa albarka Allah ya albarkaci kasuwanci shi sannan kuma tun yadda muke nan public administration ba mu taba ganin irin wannan abun alkhairi ba sai wannan karo so don haka muna yi mashi addu'a Allah ya ka albarkaci kasuwanci shi sannan kuma Allah ya ba shi ikon rike wannan alkawali da ya mana kuma mun ji daɗi mun ji daɗi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi sunana Sumayya Muhammad Muhammad ina Faculty of Education ina Department of Educational Foundation and Curriculum so gaskiya ba abin da nika iya cewa saboda jin daɗi da farin ciki ban iya cewa sai dai mu ce Allah ya bashi abin da yake nema kuma ba za mu taɓa manta wanga abin da yi mana ba saboda tun da muke a nan a biyu kusan shekaran mu nawa kenan tun da muke kusan six years ba wani ɗan siyasa mai kishin jiha da yi wannan abin da bawan Allah ga yayi so ba abin da za mu iya ce mai sai dai mun gode mun gode mun gode kuma insha Allahu yanda muka yi wannan kokarin in muka je muka tafi gida za mu sanar ma iyayenmu da wanga abin da bawan Allah nan yayi mana wani yake kenan na galaban jihar Zamfara waɗanda suke karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria lokacin da ake tantance su fiye da mutum dubu domin ba su tallafin karatu na biya musu kuɗaɗen restoration kamar yadda alhaji sanusi bala turaki sarkin doki mai tuta mon ya ba da umarni suka yi jawabin godiya tare masu addu'o'in fatan alkhairi da fatar allah